Samun ‘yancin gishin kai na mata ya ta'allaka ne ga gudanar da wasu ayyuka ko sana'o'i na samun kuɗaɗe. Matan garin Tesawa sun gano haka tuntuni. Babbar sana'ar su ita ce sarrafa riɗi da kuma kasuwancinsa. Muna yin shi na gishiri, mu yi na sukari, kuma muna yi na gu na bisaf, muna yi na tamara. Duka kala-kala ba wanda ba mi. Mu yi tukadige na riɗi, kuma hallo mu zo mu markaɗa man riɗi, mu yi man shi. Nan ne ne ake noman shi a nan wannan gari naku ko wannan ƙasa ta tisa. Wannan ƙasar mu ta tasawa daga nan har karkarar tasawa aikin su kenan muna da manoman shi. Yanzu shi wannan riɗi ya ne ake sarrafa shi? Sarrafa riɗi fa daga mu sai kiɗin tashi. Yasa kuka ce haka? Dan saboda mun ƙware mishi ne mun nan da shekara talatin aikin mu kenan. An koyo muku shi daga wani wuri ko tun nan dai ne fil azal yake. Eh, nan fil azal uwayenmu da kakanninmu. suna aikin shi ana yi lokacin nan tamma tamma yake biyar ɗari kuma tiya shi ma lokacin nan dala talatin ishirin da biyar. To muna nan muna yi kala bamu san yadda ake yin shi ba har muka kai yanzu na zamani. Akwai wata da wata zo daga yame ta ƙara farman mu sai da ta ɗauki mace talatin muka zo nan muna yi yau da gobe yau da gobe. Kala wasu wanda basu iya ba duk suka koya. Ta kawo mu ita ma nata kala kala wanda take yi. Ga wanda muke yi kuma muka ƙara ilimi ga wani wanda muka iya duka da komi da komi. Shiri din ya ake yin shi? Timu yanzu dai in dai aka auno shi muka zo muka gyara shi muka raure shi muka hece shi sai mun sa abin sa a ƙasa mu hidda ƙasa mu warware in muka zo mu baka ce kuma kan nan mu zo mu jiƙa a surwa shi a wanke shi in aka wanke shi kuma kan nan a zo a soya shi aikin wannan da aka mishi kuma sai an koma an sake maimaita saboda riɗi da ƙasa aikin banza ne da an tamna kuma shi kenan sai ka ji ma ya hita daga ranka to sai mu zo mu tare mu mu yi shi in muka kare mu zo mu dafa sukarin mu in na tsamiya zami in na lemu zami sai mu zo mu yi da yake kala kala muke yi sai mu sa kayan mu na aiki mu zo mu yanka mu zo da ledan mu kuma mu sa mu bigi maka kare da inji sai mu zo da da sai mu kukkulla mu sa ga abin ga na ɗari daban na jikka daban duk wanda mutum ke so sai a zo a bashi